kuma wallahi tallahi zalan ma ya kusa dainawa dan an zo a haɗa kai a haɗa kai kawai duk duniya duk mai sallah dan uwan mai sallah ne a haɗa kai kawai Allah ka ya dan uwan ne mala gwalangwalan gwala maduya ne mala tuntuban ka haife ban washi ne mala wani mai sai galo ne mala dubu gida mutum ɗaya mijin mata hudu maganin yan tsurku mazani ba san gaban gaba ne mala ga gala gasan masu gasa ne mala ga gala kin masu ki ne mala to wai an ce wai da ka je maka ka ce wai godo dan wahala ne da haka ne kai ma yan gaya maka kai ma dan malami dan uwarka duk wata iyaka san iya ce ai akwai malami a nan garin saboda Alhaji alamu duk malami a nan kasar kina Alhaji alamu kai kuma dan ubanka ne ki ya ci uwarka <laughs>

ka bari shekara biyu sannan ma ta nuna me abin yi hauyi kowa gani a masallaci ya yi sallah ai a na gaba a ga an ya koma guda arna a ga sun yi go musulunci sai duk wani kirtan duniya dan wuta ne ya karci harcin uwatas <laughs> matsiyatan balla shugaban an na guje in dai ba sallah uban sai ya da kyacin uwatas wallahi dan wuta ne dan wuta ne kawai dan wuta ne gaskiya ne to wallahi da ni gaskiya ne a na ba zan ni ba a shaƙe ba zan shaƙu ba din ma ka liƙa mun ba ba ma ta yi ne ba gara ka liƙa mun dubu da mala ana fama da ni ana fama da ni kuma a dan duniya mata Allah ya faɗa za ka nake da guda hudu mata na guda hudu ula ula

ko kai ya tsugune ah. ko a bugo maka ta baya ka yi iyayi kai ah. dai kada ka ci ta gahi ka ci dai wannan jaje yana an dawo lafiya mu wallahi malala ce aure fi shi malala ce aure fi shi kuma Allah ce a ah, haƙu ni gaskiya ne sai Allah ce an yana ruhu mai yadda da manzan Allah in ka numu murna ya mun cewa bale duk wani a duniya manzan Allah ya yi a dai na gaba duk mai shago ai masa addu'a baka nike irin kudan jibai ai muku addu'a ina son ma murna ubangiji Allah ya kai ka dakin Allah na je na da lafiya duk mai maka bakin cikin karkaje Allah ya kai ka na bugar banza kuma gaskiya wasa ba an yi yana an dan baba Allah masa albarka Allah masa albarka Allah ji kan sa Allah ji kan sa wallahi ka dawo amma larabawa suna can suna kuka ta wallahi larabawa runguma ta suke yi kin yi kadan man shi larabiya ya Allah ya ci <laughs> ai wallahi mallam Allah ya man jama'a kowa so na yake yi dan izala nawa ne dan dariƙa nawa ne dan shi'a nawa ne dan ahmadiyya nawa ne dan gadarƙau nawa ne dan kabri nawa ne dan iska nawa ne to ni na yi ragunan da aka yanka a garin ka bayan baka nan duk jama'a shi an yanka rago suna roƙon Allah ya dawo da malam lafiya na dawo yi? ko ba addu'a ba lafiya zan dawo to ni na ƙarshen addu'a ni ne ƙarshen addu'a kuma a najeriya an sallah riga addu'a muna cikin wahala a najeriya allah ta zaku da amin tutar najeriya na kwance ya sau ba ta ta yi sau abin shugaban mu kafiri ne ya ga ya kamata a yi ta riƙon allah gudu da samu demotion a samu mai sallah na saudiya kalau kalau akwai mata ko gargi da hawa ashirin iya sun iya hangen ka ba wallahi mallan ka ga ta kamar za mu dafa ta amma ni ka mu tafiya ina gaji ni za mallan gida kaman dan mara ya gani a cikin dutse kamar yan mara gaba daya karkarin dutse hanya ya ga ya ga mil 20 a cikin dutse kuma da wuta da fanka can ba dauke wuta Allah ba kana ba dauke ruwa da AC ba AC wa yo Allah sai in wanka su goma <laughs> ba kamar yake Allah hore ma Allah hore mun san banza na cika ji dan wura wala na cika ji na cika ji kaga na ware wajen guda hudu in kawo gida ya suka rube abin ga da mahaukacin malami alkurani alhaji adam ya bi da hankali ni mu lalle ne kai malam muna aiki gaskiya ne kuma na sani kalau nake sai ta tsaba iskar shi kawai wallahi kalau nake alama kalau nake kuwa na raina mata na hudu Allah ce fanki ma da balagu ma'auri abin da wadda mata zai lashe masa ne ko biyu uwar silasa ko uku uwar riba ko hudu sai ce fa in kimtin Allah ta dulu buwa idatan in ba ka da hali auri daya gaskiya ne sai ka wallahi malam wa'azin malam ba kula ina amfani a duniya gaskiya ne yana amfani yana amfani Allah ce kuntu kana ummati magana ce sai al'umma duniya sai Allah ce nukur jalli nasi masu fita ga mutane kullum ta muruna bil ma'rufi suna umarni a kyakkyawa wata na hauna almukari suna hana mummuna kada yi sai Allah ya ce wa tubi lo sun bar kyan Allah alhai sani gobiri wala dole masa addu'a ina kaunata ai ala sani abin da yake mun a duniya ba mai mun gaskiya ne kai ma san ka ina maka kai ma san ka da kin na cin su ba <laughs> eh shi ne yi ya cin ne da ah, ah. ta da, ma da rago shi ke, ya ma tsaye da kai kamar ta ne ko ba bub da mace taimako ta burtsa kamar biya wata <laughs>

in ka rike maman nan daga jai ka tai wannan duk cabu ne cabu ne na banza neman kuɗi ne wala neman kuɗi ne ki bude ya goma dan malaji sassaƙo saiwa suna saiwa da mutane idan yana yi aladdina ƙarya ce kawai neman kuɗi ne ba jali kada ta yi Kosewa dan buru ba yana saiwa da mutane ya kutuba duru waye bajali bajalin so waya sai dai ya ci kullo magani bura uba suna zai ba ka ba na bane shuwa kana wai baka yi tsaraba bane malam wallahi to ni wani tsaraba zan ba ku an yi wannan wani shi ne ta so nake duk duniya ta bar janna da ma Allah ta ni alama don mai sallah ne a'a ma kallakatu hadhihi nirana illa li kullu kafirin ya lenin wani da Allah na bi ku yayan shi ne. ni ma din ba karamin yaya bane gaskiya in kuna zuwa yayanci na iya in kuna zan karatu na iya kai ko malam yau Allah kuma ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati gaskiya ne wal mau'izatul hasana kana karyata ada qur'ani ka zama kafiri إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها duniya farkon سنة الدنيا فالكون سمن الله شيء بارك سنة farkon ƙinar duniya ka allura zuwa jirgin sama annabi shi tu duk duniya ko jirgin ke zauwa kayi koyi da annabi hudu shi ne farkon fawon duk duniya da mawauta da masu da kibi duk ba nama ba ne? nama ne da kibi da nama duk da ne su nashi ta kuma sun ta kibi mushe ne uban su ya take hanci kwatar duk mai kai wani kallon banza shi ma banza ne sana'a sai a yi shago a yi dako a yi yankan banshi a yi kuma duk gangan duniya haramun ne mandiri ganga ce wai suna shafa ka shafa yin uwarka <laughs> alkur'an ganga ce shugaban kwallon najeriya kafiri ne uban siya duk ya watar bambalan bankin buɗe hakin buɗe ubansa kalmin ma kalakanar samawati wal arana wa ma huma la'ibin yallah wadda bai ya cike na gidan saman bakwai da kasan bakwai to ba da bishi dan asan albasa ba da bege Allah mai rasuwa mai addu'a Allah waye ba da bege ban ba baka da mandirin nan baka da mandiri eh. ya mutu ina wuta a inna lillahi billahi ladhi inda ya mutu ina kida ina wuta a ayyau yake oh, yabo yabo uwa ta ma inda kida da yabon manzo Allah bukar mun abele manzo Allah bukar mun abele manzo Allah ya dai ka imani zaka yi Allah ba kallon ma iya karatu zuciya ake kallo la andri la Wala walakin unzu ila qulubikum wa amalukum ita ina lan ba ya na a ce <laughs> wai kai ne ahalin suna mu ahalin buyo bangare wai da kici wai duk duniya kuwa ahalin suna ne zagwat is only one Muhammad messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam you are talking I already idan idan people idan idan God kuma going to anywhere I'm preaching. If ever no feeling cool, who are you? Bloody fool, don't you make it all to him go there. Yeah, I am not inviting you. Allah, you are coming by and what's the time? Ka ce Boko Haram ce Haram na wani a zazzaki ya an hancin wacan na a kabanin wani a zazzaki karya ne ya an hancin wacan daga ba kungiya addini inda kungiya addini alatsi ne mun alatsi ne alatsi ne alatsi ne mai karya a cita a bata anini aninin ma kogage ƙarya suke yi na fi musu kuma a danna ba zan danni ba a shaƙe ba zan shaƙu ba alheri ba ya ma shari da ni mutu a san da wuya no dying now say time na ka huta madina fa ma ka so wani makadi na ce ah, Allah wai ka tafi makka ka rage mun abin dan uwarka Allah ya ce wani makadi na Allah ka yi madina mu mutun shan yage eh, waka ce ta kare mu gane mu je mu dawo eh, Allah gane mu zo Najeriya mu shawara Allah wani wani mana wahala gaskiya ne ka mutu fa a bakiya ba za a binne ka ko bakiya nan ba da hama uwarka da makka da maka da najeriya din da kaje da muna aiki hutu za ka yi ga da maka da najeriya duk ɗaya ne ka san allah a nan ma an ka mutu aikin alheri aljanna in dai kana sallah dan aljanna ne kai ba an ce annabi ne ya alƙawari duk wanda ya mutu a madina to ko can ka fiti don kutuba durin uwar ka uwar ka dan ce dan uwarka dan ubanka dan Allah dan manzala dan Qur'ani idan zagi da azina yabo ne ko yan idan Allah muna shari'a musu gane ba ayau gane ka je ubanka bai gane ba lokacin da ke cin uwarka kai kuma kana ina don kutu ba duru uwarka ka na to ai uban ka bai gane a tunda cin uwarka wani yanzu abin da na zo karbe ina bagaruwa ta tsara ba ta tana gidan uwarka alakwai da yirga ala maka maka da wula maka da mai zan maka yi na yi maka addu'a na yi wa duk duniya addu'a ai na gama an yi tunin wala addu'a duk duniya tudun wala ne mata addu'a kaga ta masa addu'a ala Allah ba ka kulla hawla hawla bala alhaji lawa dai da su ne masa addu'a ala jikansa Allah ba ka kulla hawla bala shi kuma yaya na alhaji Adamu inna Allah ba ka karatu ke ji tsoron gaskiya ni ina ka yi tsoron ke ji wai kai ya hankali ta yi ni hankali dan ubansa ina da gurin wallahi ina tsoro suke ni ko kada wala ta kafuhum wa kafuni in kudu tura mata makaranta ba dini ba ne sa mace arba'in na kuma mata katu in dai ba dan nake na kai ba na cota uwa, da ni. Malam na Wallahi duniya san ka. to ga gaga ni wa'azi nake dan abu Allah na ce abu uwata in ka je Kano na ce abu ubana na ce abini abu Allah abu Allah abu manzo wa kairi kibati hashetullah be yawa yanka tsoron Allah wa kairi gina alqanaati be yawa data wa ne gode wa kairi zadi ta Allah be yan gudun mai tafiya tsoron Allah ko ina ka je ka dawo gaskiya malam na faji wani yaron kwanke wani yaron kwanke a yanzu da naira biyar biyar ce ta fi ce na zuwa coge ala baka baka da kuce ba duru barka wani yaron kwanke wani ce wai ba kula ya lare na ce ka lare gwai lagu baka yanzu ka lare gwai lare

magaba dauke wuta da wuta da ruwa malam ya tana najeriya talauci na najeriya ba talauci a maka ko biya biki ne Ya sun kuma gaga ba a yin addu'a can idan ana addu'a maka alal inan yayin eh, muna matalauta talatin annabi wani ba shi arziki kan uwata wallahi can kamar ina uwarka da an sallah sai uban koya ce shi wanda ku tuba turuwa zai yi na salati kuma da kuma da yanki zala eh? to an yaba gaga munan Najeriya a yaduwa muna na ai buyayyen guri ne dole ya addu'a duk wata da ba addu'a a Najeriya a mahaukaci dan kuma akwai sanyi Allah ce wai za sa zaka bani lokacin da ona bai Allah ce ne ba ni karib ni a kusa nake da a dai zan garba addu'a taku idan da ani lokacin da ku ga ni bayan ta jibuli zan tabiya muku bukatunku la Allah ya hidun ko ma samu to ni maka ba sa addu'a amma mu don nan dole ne dole na kaje kira zaki iya zala kuma wata dariƙa uwa ga nake yi akwai ɗan banza akwai wata dariƙa addini babu muhammadiya kawai kaga islam shi ne kaga ƙungiyar sojoji ƙungiyar 'yan sanda ƙungiyar alƙalai ƙungiyar hakimai ƙungiyar dagatai ƙungiyar manoma ƙungiyar 'yan kasuwa ƙungiyar fulani mai Allah ƙungiyar inyamurai ƙungiyar yaraba duk ƙungiyar duniya a yi amma idan ta addini a duniya a duk mai kungiyar addini ku ci madurin uwata bambaran bankin mu da hakkin bura ubansa kaga suturu gurugu makaho makauniya gajere dogo jahili baki fari gurgu talaka mai kulu mai kaje mai tauto mai shaguwa mai kwannafi matacce yayayye mai mulki talaka in dai na sallah dan uwan ka ne innamal mu'minuna ikiwatin asali bu baina akawaykum Allah ka bari ai wazi to ai wazi wala ina aiki kuna ga ina kamar yaya ko da sha'ani duk duniya ba sama da wazi gaskiya babu ba karamin aiki nake ba in kuma ana ga yari nake a mutane to ni Allah ma da yari kaina wallahi in dai malam ba kula yar mare yari nake to ni Allah mai mu da yari gaskiya gaskiya malam ya kamata a koma da kai Saudiya ka je can ka ta wata ma za ne alhaji ya zama kudin ne ba kai ya ake ba ni maza za a kai ni ai na biyu ya hara shi ya zai bari magana ta ya san bai sa ba ka gane yana ne ko bai zai bari magana ta ba wayewa yake ba ga shi ba mutunci duk ko duk duniya ba shi tsoron kuwa sai Allah ba dan sanda ba dan buya take hancin uwata ko <laughs> ba zai mun a so da ba sojan mai bura ubansa ko sojoji ba ubansa ya tike shi wata ana maka tsoron Allah kana wani soja burin uban soja ana maka tsoron Allah tsoron Allah tsoron Allah inna akaramakum inda lahi atakakum walau kana fi duniya hasisa oh! mutum ya matsa man garza man shiro ko dan kara man Dan naushi na mallaki asiri na bi da asiri wallahi na da asiri da ina yari da kwashi durin watas to ba na yi na da laya ta hada in hada laya in ba mutum kwaras ka gudu ne a wannan dan dugulo ya sun ina aljanna billahi lazi la ilaha illa dan dugulo yana aljanna ba sun ce man yi mahaukaci ba ne sun ce ni ma mahaukaci ne eh. sun ce ni ma mahaukaci ne alƙalin mahauka alƙalin mahauka ta ba janna? kuma wallahi duk mai zagin malami dan wuce ne kaburi ne <laughs> ka ce wai ba ku da irma da mauka shi kai kuma kaburi ne ba <laughs> da a kaula kufarun asabalu hujjatu al'ulama wa rasul anbiya wa rasul anbiya malamai magada annabawa kuma gaga karatun a nan gefe yake in ka shiga leke leke sai ka ne kotsiya ga mai lumo ya kama kankana wala Allah maka baka mai kankana abin gamo azi malamai na faji kanina dana ina aiki gaskiya ne wallahi ina aiki wallahi kuma wa'azin malam ba kola wa'azin duk duniya ne gaskiya ne so da ke kai a ga an yaƙo har na maguza a ga sun karɓi kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in sun mutu a kafirai ne gudilan ya mutu haka dan wuta ne uban sa ta kyashin watan ka je ga matsayin watan gaskiya to waya ba zai yi ba ji a dobaro ka gani me zai mun kadalla duk duniya ba na ba saban Allah sai manzon Allah shi ne kadai ba laifi ni kai na ba kuna yar mare ba karamin dan tsaye lawa bane a do bar mai laifi ba kuna mai kutuma durun uwatan ana maka magana Allah ga wannan ba kuna tsaye lawa uwatan ba kuna salati goma ga annabi da annabi dan buru uban duk kuma yana san ka kana biyo inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam taslima walidanmu da walidan walidanmu malamanmu da malaman malamanmu na ilimi da na qur'ani iyayenmu kakanninmu alkafar da mu sakinmu na kano ado baro alhaji an mahaifinsa alhaji alhaji an jata masa bandaki alhaji adamu alhaji adamu alhaji mahaifinsa alhaji lawan alhaji an jata masa alhaji sani gobiri allah ka ji jata masa alhaji awani Allah cikin mahaifinsa alai sare ni ma Allah ka cikin mahaifina ma ala haladu wanda ya ci uwata Allah ka cikin uwata hazadu da ta ta ubana ya ci ta Allah gafarta mata wanda ga hannun gudan warku rabbana a kai ba cin warka ba rabbana atina fi dunya hasana wa bil akhirati hasanata wa qina azaban nar rabbana taqabbal minna innaka